والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم fiha خالدون waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa suka aikata ayyuka nagartatu, to ladansu a wajen Allah shine shiga aljanna da zama a cikinta har abada